Ɗoyi ko wari na gaban mata ya rabu gida aƙalla uku. Akwai wanda muke cewa fishi, bajinal odo, ma'ana wari ko ɗoyi yayin da yake mai kama da wanda suke cewa kifi ko ruwan kifi ko ka ce ƙarnin kifi wanda ana mu'amala wannan warin ko ƙarnin yana fita shi ne muke ce masa fishi, vaginal odo, Akwai na gaba da suke cewa in ji Turawa shi ne sweet obia, ma'ana sweet obia. Ba vaginal odor shi kuma wani wari ne ko ɗoyi ne na mace yayin da ake mu'amalar ita ko ma yayin da ba a mu'amalar ita wanda yake mai kama da tsami-tsami na kaman giya kenan akwai kuma na ƙarshe wanda suke cewa others odors ma'ana shaunar rabe-raben odor wanda shi kuma yana faruwa na sanadiyar hormonal changes ma'ana changes da yake ƙoƙarin duwarin menopause ma'ana wani wari da ɗoyi yayin da yake fara shiga cikin homon na mace yayin da take yin al'ada kenan fa ƙarshen al'ada ta kenan to za mu yi bayani a gurguje saboda babu lokaci shi wannan fishi vaginal odo wani irin mugun wari ne yake faruwa yake faruwa daga cikin al'amarin mace da namiji, yanda za ga kana saduwa da ita kana toshe hanci mafi yawan maza suna faɗa wallahi ina saduwa da matata ina toshe hanci saboda bala'in wari shine bature yake cewa yake cewa one Satin factors affect the complex chemistry of the vagina, harmful bacteria can grow out of control of producing a fishy odor. To kaji ba, shine bayanin da na muku a farko. Akwai sweet obia odo shine na ce muku wannan shi kuma wanne mai kama da tsami-tsami kaman yana faruwa ne yake cewa shi wannan yana sanadiyar wasu abubuwa da suka faru a cikin mahaifan mace yanda bature yake cewa lokacin zaka ji abin yana wari kaman wari warin zuma wani zaka ji yana wani wari-wari kaman bashi-bashi kaman tsami-tsami wani lokacin zaka ji yana wari-wari kaman kai ka cire wani ainihin warin gyambo ko ciwo da bashi da daɗin shaƙa. akwai kuma wanda na faɗa na ƙarshe hormonal changes shi kuma wannan yana faruwa ne sanadiyar yin baƙo shi sa ake so mata ku dinga amfani da almiski da shauransu wajen yayin da kuke yin menstruation naku kenan yan uwa na sha gaya muku mafi yawan mata ba su sani ba auren su yana mutuwa saboda wari saboda ɗoyin gaba saboda hamamin gaba kai wasu wallahi ko a mota kuka haɗu da su ko a dai sau zaka ji gunis ya buge ka Allah ya sauwake ku same ni suna Dr. Muhammad ko ku kira ni a 070 30 94 551 Kano, Najeriya.